أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba a zan karanta sai a karanta wastasni majruran bi ghairin mu'riba wastasni majruran bi ghairin mu'raba wastasni majruran bi ghairin mu'raba بمال مستثنى بإلا نسبا بمال مستثنى بإلا نسبا ولسوى سوى سواء نجعله ولسوى سوى سواء نجعله على الأصح ما لغير جعل واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا وبعدا وبيكون بعد لا طيب مجيب مكارسة كوكو المتعنى نعم ai ba zan yi sani ko yana da ne kowa ba sai mun shiga amma zahirinsa yi bashiru bil khair na ya wuce dan ɗaya karatu a tsaya biyar sai kuma ya rage ɗaya sannan yi ba zai gane a tsaya nan shi sai a ciki din allah kan fasiyawa ina ga zai fi abin nan satin da ya wuce mun yi bayani kan illa idan ta zo mukarraratan lalit ko muka ce idan sunaye suka maimaitu idan sunaye suka maimaitu hukuncin waɗannan da suka maimaitu zai ɗauki hukuncin na farko misali muka ce ja alƙawo illa zaidan ko illa aliyan illa bakiran muka ce sunayen nan guda biyu da suka nanatu za su ɗauki hukuncin na farko min haisu dukhul wal khuruj yani misali muka ce ja alqawmu illa zaidan illa bakran illa aliyan anan sun shiga ne ko sun fita sun fita yawa domin su ne kadai ba su ba to ma ra'aytu alqawma illa zaidan illa bakran illa aliyan sun shiga ko sun fita to sai muka ce hukuncin wannan na ƙarshen nan guda biyun nan hukuncin na farko ne yani in na farko ya shiga cikin hukunci su ma suna bibiyansa cikin hukunci in na biyu ya shiga cikin hukunci su ma suna bibiyansa illa kuma halayyan kawai za'ida mulgha la amala laha muna fahimta yi to shine malam zai mana bayani yau akan ghairu ghairu mu'araba ce ma'ana tana ta canzawa ja alƙaumu ghaira zaidin ra'aitu alƙauma ghaira zaidin marartu bil qaumi koko marartu bi qaumin ghairi zaid muna fahimta hukuncin gairu hukuncin sunan da ya tsayu bayan illa ma'ana kun san mun ɗauki wani abu wanda ake cewa tammul mujab da kuma manfi da mufarrak haka ne muka ce idan istitna ya kasance manfi ne sunan da zai tsaye sa zai kasance masu ma ra'aytul qauma illa zaidan saboda masrukun bin amma ja al إلا زيدا إلا زيد منش إن كي رفع على أنه بدأ إن كي نصب على أنه منصوب على الاستثناء هكذا تو هكا كيرو شمايكي إن كان مسبوقا بالنفس زي قتيله وكنش إلا جاء القوم غير غيره muna fahimta shi ma بدأ ما رأيت القوم غير غير kuma gairu muna fahimta yani yadda zai tabbata min haisu nafiyu da kuma ah, isbat haka shi ma zai dauka muna fahimta to shine malam ke cewa wastasni majruran bi ghairi mu'araba akan ce bi ghairin mu'araba akan ce bi ghairi mu'araba muna fahimta wastasni majrura wato sunan da zai tsayu bayan illa bayan gairu kai mashi jarra ja alqawmu ghaira zaidin istathni majruran bi ghairi mu'raba ita ghairu mu'raba ce amma sunan da zai tsayu bayan ta shi kuma zai kasance majrur ala asas annahu mudaf ilay ma'ana shi ma murabi ne kenan muna fahimta bimali li mustasnan Bai illa ba wato irin wannan hukunci wanda sunan da zai tsayu bayan illa ake jinginawa haka za ka ɗauki wannan hukunci ka jingina shi wato ga gairun kanta muna fahimta yi yawa yani hukuncin da za ka yi wa sunan da ya tsayu bayan illa irin wannan hukuncin za ka jingina wa gairun kanta ja alƙaumu ghaira ghairu zayyin kaga ana akwai wajhan ma ra'aytu alqauma ghaira zaidin muna fahimta ai abin nan eh, a'a wurin isbati nake da hukunci daya yawa wurin isbati nake da hukunci daya <laughs> na <laughs> eh <laughs> yani a wurin isbati ne yake tafiya daidai <laughs> yake tafiya da wasu daya ja al qawmu ghayra zaidin wannan fahimta yawa ma ja al qawmu ghayra ghayru zaidin mujahani ya fi dogo <laughs> <laughs> to haka kuma sawa yare yaruka ne guda uku ana ce siwa ana ce suwa ana ce sawa'u ma ja alƙaumu siwa zaidin suwa zaidin sawa a zaidin yana ɗauka to malamai sun yi sabani wasu ka ce ai kawai dai tana zuwa neman su ba ala zafiya kamar su siboyi da sauransu wasu ka ce a'a ta ta'assaru bil awamil ma'ana takan ɗauki ashkal wasu luka daban-daban tana iya kasancewa marfuwa tana iya kasancewa mansuba ala asasi irin yadda kai irabin sunan da yake ya tsayo bayan illa ita ma za ka irabin ta kanta ita muna yi yau sannan suka ce a takan kasance zarfiya kuma sannan takan kasance muta'affiratun bil awamil yani wasu sunaye suka mata tasiri muna fahimta amma kaunuha zarfiyatan aksara ta kasance zarf wato ya fi yawa kun ga mun samu zantukan malamai uku kenan ya wato amma ni ina tare da na tsakiyar da suke cewa eh, ta ta'assaru bil awami ma'ana ila zayu yawa yani amil yana yi tasiri ya mai da ta mansuba ya mai da ta majrura ya mai da ita Eh, abin nan mansuba muna fahimta yi wani siwan mala yake ga siwa wani siwan ga siwa da suwa da sawa'u ija'ala alal asah wato azance mafi inganci Mali ghairi ju'ila ko ma li ghairin ju'ila abinda ka sanya wa gairu to ka sanya waɗannan sunaye guda uku ma'ana kenan shi ma malam mu'allif yana tare da wanda suke cewa ta ta'assaru bil awami wato abuwa suka iya canza ta ba lalle bane ta kasance restricted alam safiya a abin da ya gabata pending akan abin da ya gabata in abin da ya gabata tana iya kasancewa fa'ila tana iya kasancewa mansuba tana iya kasancewa majruwa muna fahimta fayil sai ma ya fara magana kan laisa da khala da kuma hada da kuma ya kunu za ka ce misali ja alƙaunmu laisa zaidan istisna ne ra'aytul qauma la yakunu zaidan استثناء ne جاء القوم عدا زيد رأيت القوم خلا زيد duka su biyu istisna ne to da khala da ada idan suka yiwa abin da ke bayan su jarra misali kamar ka ce ja alqawmu khala zaidin ra'aytu alqawma ada zaidin to ma'ana zalika su hurufai ne hurufai ne na ja ba istisna'i bane za mu ce ada harfu ja ko ko khala harfu ja sannan wannan majrurun bi khala ko majrurun bi ada yaushe in har abin da ke bayan su ya kasance majrur kamar yaya na istisna ne e eh, amma kuma jarri za mu ɗauke shi eh, wato mustafnan ma'anan majruran lafza eh, amma idan abin da ke bayan su ya kasance mansubi ne to a wannan halin af'al ne ja al qawmu khala zaidan muna fahimta ذاك فعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو زيدا مفعول به منع فهمت أي طيب أما قضية ليس دا يكون يا شعب بقى جاء القوم ليس زيدا إذا dama mun san cewa أفعال الماضية الجامدة الناقصة تنا نعرف كون ده جاء القوم ليس ماض ناقص جامد واسمه ضمير مستتر يعود على عليه هو منا انتهي جاء القوم ليس هو زيدا كما على انه خبر ليس هكا كما يكون جاء القوم لا يكون زيدا يكون باع باع عند وانا ابو سي يكون باع استثناء ده وانا ابو سي يكون اذا كما شاء انت ده كسان شيء مسبوقه بلا مضارع صح ايه ايه باع سي مضارع كوي وانا فهمت جاء القوم لا يكون لا ده مش نافيه يكون مش مضارع ناقص wasmuhu malamai sun yi sabani akan alism din wasu ka ce a'a ya'udu ala al-masdar ja'a al-qawmu koko qama al-qawmu la yakunu al-qiyamu qiyama zaidin wasu ka ce domin din ya'udu ala al-masdar wasu ka ce a'a ya'udu ala ism al-fa'il qama al-qawmu la yakunu al-qa'imu qa'ima zaidin wato ismul fa'il kenan wasu ka ce a al ba'd yani wani abu ne wanda yake sashi kamal kaumo qawmu la yakunu ba'du zaidin zaidan wato ba sashin zaidu bane ya kasance daga ciki to ayyan kana dai duk yadda ta kaddara shi abinda muke so mu fahimta laɗin nan nafiya ce yakunu mudarihi ne is muna fahimta wasmuhu ya udu ala abinda kaga dama kaddara in ka ga dama ka kaddara shi akan mufhimul ba'd in ka ga dama ka ce a halas mil fa'il in ka ga dama ka ce a qala al masdar to shi zaidan din nan khabaru yakunu ne mansubun biha muna fahimta shine mala ce wastathni nasiban kai istithna'i da nasba bilaisa da laisa wa da kuma khala ja alqawmu laysa zaidan ra'aytu alqawma khala zaidin wa bi'ada da kuma ada marartu bil qawmi ada zaidin wa yakunu qama alqawmu la yakunu zaidan ana ji akwai akwai bawon a wa ko ta da babu kamar wannan ita ya kunu sharaɗinta ba da la wato ta kasance masbuqatun bila la ta gabace ta ja alqaumu la yakunu zaidan ra'aytu alqauma la yakunu zaidan muna fahimta ya wato yadda muka dai bayani isminta damirun ne mustatir ko dai ya'udu ala al-mufhim al-ba'd ko ya'udu ala al-masdar al-muqaddar min nafs al-fi'l ko ya'udu ala ismi al-fa'il al-muqaddar min nafs al-fi'l ne yawa sannan wancan mansubin ba mustathna bane Za mu ce da shi a khabar ne na yakunu ko khabar na laysa mansubun bihi ba tun da dama asalin su eh, suna aiki ne a dukhulu ala mubtada eh, raf'u al-awwal wa nasb al-thani muna fahimta wannan ga kuma nan zamu ga insha Allah alaikum salam na'am ban ji ba arabu da sista ne kawai eh na alaikusa na da khala da hasha da ada na na eh ta ɗauki hukuncinta eh. eh eh za mu ce mansubatun ala istisna misali جاء القوم غير زيد جاء ماض القوم فاعل غير منصوب على الاستثناء وهو مضاف zaid mudaf a ba za ce da ita haka ba sai dai mansubatun ala istithna eh na tana da karfi ita tana da karfi yani tana tafe ne da ayyuka biyu da adadin da kuma tana da ƙarfi na na ban ji ba eh eh eh eh ba za a samu ba eh dole dai wato ko an same su misali to zai tabbata da su ayyukan su yana ko an same su to ayyukan su dai su yana nan saboda da'iman abin da ke eh, su tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar bai da wani canji haka ya kamata ya zama na alaikum salam na na kamar yaya misali na eh eh eh eh alatu suna eh, eh. yawa yadda suka zo in abin da ke bayansu ya kasance majiro za mu ce hakuja idan kuma abin da ke bayansu ya kasance mansub za mu ce fi'il fi'il mawdhi eh na'am eh in abin da ke bayan su ya kasance mansubi ba eh yawa eh eh wato galibi eh kusan haka wato alal aglab eh alal aglab yana suna maka abin da ke tsaye bayan su wato alal aglab yakunu mansuba eh siwa ba eh saboda wato tana iya kasancewa mubtada sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi tana iya kuma kasancewa abinda ba ka din ba min siwa anfusiha ta gama jirura eh so ya danganta yadda ne dole sai an san tushe sannan a san makamanta na'am na'am na sai dai ka samu wurin talawa na na ban ji ba me ba isu mai kun a duka biyar da ka yi shi yayi kowa wajen shi yake wali kullin wujihatun hawa muwalliha na eh eh eh eh eh eh haka yake eh haka yake na fiye ne suna na aka hukunci guda biyu haka yake duk hukuncin da kairu zai dauka to su ma suna dauka da siwa da suwa da sawa'u suna ɗauka duk ma'ana ɗaya ne duka istisna'iyya ne alaƙi sa na yana iya ɗauka in ka ce marartu bi ƙaumin ghairi sifa in ka ce marartu bil ƙaumin ghairi badal kuma shi ma yana daukan sifa din kamar ghairil maktubi alaihim siratal ladina an'amta alaihim ghairi yana iya daukan badaliya yana iya daukan sifa لأن كل ما صح أن يعرب بدلا صح أن يعرب عطف بيان نعم عليكم السلام نعم wajihi uku na na na wannan ya danganta fa da irin abin da ya gabata ba lalle bane ta kasance ɗaya uku din a'a wasalin da ya zo kafinta ne zai nuna mana matsayinta ba ga shi ba gairi kullum muna kanta fatiha gairi ko gairu kake cewa غير بكسرة ده كسرة أنا أي بقى جرى حكمة العرب جري بقى أم زي أنا وعلى إيه ده بغيركم من غيركم وآخر أي منين كده شعايا من, من يوم من غيركم إن أنتم ضربتم فأصابتكم مصيبة الموت ها لا طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب